alim min ash-shaytan ar-rajim bismillah barkamu da saduwa a wannan yammaci na 16 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa yammaci na 16 ga watan uku miladiya ta 2025 biyar. a wannan matsalaci mai tarin albarka mai mishi rahma domin ci gaba da gabatar da darasinmu na tafsirin alkura a cikin waɗannan kwanaki masu alfarma na ramadan idan ma ba su manta ba muna cikin suratul isra a yammacin jiya mun gama da tafsirin aya ta 34 mun shiga cikin tafsirin aya ta 36 wanda ba mu gama ba lokaci ya sa muka dakata wanda kuma wannan shine majalisunmu na goma sha biyar daidai muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ladan abin da muka karanta ya kuma yafe mana inda muka yi kuskure za mu tashi farin Allah ta'ala wa auful kaila idakiltum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا الكيل كلابكم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا الله ya ci gaba da cewa wa auful kaila idan kilto kuma ku cika ma'auni idan kun yi awo wazinu bil qisasil mustaqim kuma ku auna nauyi da ma'auni wanda yake na adalci zalika khairun wa ahsanu ta'awila. lallai wannan shine abin da yafi alkhairi a gare ku kuma shine mafi alkhairin abin da za ku samu yayin da kuka koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wannan aya Allah subhanahu wata'ala yana yi mana bayani game da wajabci na ainihin wato cika ma'auni a lokacin da mutum zai aunar da wani abu wanda yake siyarwa. ko a lokacin da za a auna wa mutum wani abu wanda zai siya Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da cika wannan ma'aunin da ake yin aure shi sawa'un mudu ne ko kwalba ko gwangwani ko botes ko duk wani abu wanda mutane bisa da al'ada suke amfani da shi wajen auna wani abu da aka siya sawa'un hatsi ne ko garin wani abu ko wani abu da yake da alaka da wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wasiki da a cika shi haka abin da za a siyar da shi a gane darajarsa ta hanyar auna nauyinsa wanda ake amfani da scale shi ma Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce mu da cewa mu yi amfani da scale wanda yake cikakke wanda yake na adalci babu cuta ko cutarwa a tattara da shi waɗannan su ne wasiyoyi na goma sha biyu da wasiya ta goma sha biyu da sha uku daga cikin wasiyoyin da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi mana tun daga kan faɗin shi wa ƙaba rabbuka Allah ta abudu illa iya abu na farko Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani game da ainihin wato alkail da ake nufi da alkail shine dukkanin wani ainihin wato a wani abu da ake yin ainihin wato awo da shi abin da za a ɗauka a auna wani abu wanda ake awo da shi kowane irin abu an fahimta wasu za ka ga suna yin awo da mudu wanda yake karami wasu suna yin awo da mudu wanda yake babba wasu suna yin awo da bucket yawan wani abu da shi na siya ko na siyarwa shine abin da ake kira da alkai Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni da auna wannan saboda galibi a lokacin larabawa sukan yi amfani da abu yin awo na abu suna yin amfani da abin da ake kira alkai kuma suna yin amfani da abin da ake kira skeli asalin scale shine abin da ake kira alkistas wanda asali larabawa ba su da abin da ake kiransa istaf ba su da sikili kawai suna awo ne da mudu in abu kuma nauyi ake bukata to za a kimanta ne ta hanyar ɗaukansa da hannuwa guda biyu a gane wanne ne ya fi nauyi shin nauyin dama ya zo daidai da nauyin hagu a haka ake aunawa har ya zama na fiki suke abin da ake bukata to sai daga baya suka samu ma'auni na sikeli daga wajen rumawa shine abin da ake kiran shi al yake cewa qisas ma'auni ne wanda ake amfani da shi asalin kalmar qisas imam al ya ce kalma ce rumi mu'arrab in aka ce kalma rumi mu'arrab larabawa ce larabawa sai su aro wannan kalmar su dinga yin amfani da ita to yau da gobe suna amfani da wannan kalmar wadda take sai ya take cewa a'a ya umma yin hakan ha'inci ne amirin mu'mini kuma ya hana cewa ta kewace irin sokuwa ce idan amirin mu'mini ya hana ai yanzu amirin mu'mini na baya ganinmu wannan yas sai cewa sai to ai umma idan amirul mu'minina baya ganin mu yanzu mu yi alhus ai ubangijin amirul mu'minina yana ganin mu <laughs> sai uwa cewa ta eh lalle kafi ni gaskiya mu haƙura da abin da yake na halal din mu ne mu je mu siyar da shi a haka mu roki Allah ya sa mana albarka Sayyidina Umar yana kofar gidan ya zo wucewa ya ji ana wannan dambawar ya tsaya sai da su gama sai ya tafi washe gari da safe edna umar sai ya zo gidan yana zuwa gidan ya kwankwasa kofa aka yi masa iso aka gaisa waye amil muyin na gajiya ya gida ya kokari Yace ce na zo jiya da daddare na zo wucewa na ji ana tattauna matsala kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ya ce ina wannan yarinyar da ta hana ki yin ha'inci a cikin abin ki? ita ce ga tanan ya amirin mu'mirin sayyidina Umar ya mata addu'a ya ɗauke ta mai kyau ya bata yace kuma a matsayin ki ina mahaifinta aka ce mahaifinta ya mutu sayyidina Umar ce to ina nema wa ɗaya daga cikin ƴaƴana aurenta dan irin waɗannan matan kirkin na garba a bana su su sauri mutanen banza ina fata an fahimta zaka duk abin da mutum zai yi ya yi shi da Allah ya yi shi tsakanin shi da Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa masa albarka a cikin dukiyarsa Allah ta'ala ya ce wala taqaf ma laysa laka bihi ilm ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كل أولئك كان عنه مسؤولا Allah ta'ala ce wa la taqafu ma laysa laka bihi ilm kuma karka dinga yin magana a cikin abin da yake baka da ilimi akan sa inna sam'a wal basara wal fu'ada lallai ji da gani da zuciya kullu ula'ika dukkanin waɗannan abubuwa kana anhu mas'ula sun kasance ababen tambaya ne a wajen Allah ranar alkiyama Allah subhanahu wata'ala ta'ala bayan ya yi mana waɗancan bayani na hukunce-hukuncen shari'a sai Allah ta'ala ya biyo bayan su da jan hankali wanda yake na hani game da yin magana a cikin abin da mutum bai sani ba alƙafu ko alƙafwi malamai suka ce abin da yake nufi shine al’ikba bin abu bin abu a dinga bin abu an fahimta asalin alƙafu yana nufin ƙeya an fahimta shine alƙafu to ita kuma ƙeya ai bi ko yaushe ita ce a baya ko an gane a cikin hadisin ah, Anas bin Malik Allah ya ƙara mishi yadda da yake magana akan yadda manzon Allah yake shafa kai a cikin alwala yace bada abi muqaddami ra'sihi manzon Allah ya fara daga gaban kansa kuma zahaba bihi ma ila qafahu sannan ya tafi da hannayensa zuwa kiyarsa alqafa qiya yace kuma raddahu ma ila makanin nabi bada minhu sannan ya dawo da hannun zuwa wajen da ya fara da shi da aka wala ta ƙafu ma laisa laka bihi il na nufin karka dinga bin abin da ba ka da sani a kansa abin da baka sanya yake ba baka sanya akai ba baka san me ya faru ba ya zama na duk abin da aka ce kai kana da sai a kansa sai kayi magana akai wannan shi ne abin da Allah subhanahu ta'ala yake nufi ma'ana karka zama mai yawan magana akan abin da ba ka sani ba daga cikin mutane akwai waɗanda duk inda suka ji ana zance sai sun faɗa duk inda suka ji magana za su ɗauke ta daga nan su kai ta can ta inganta ba ta inganta ba gaskiya ne ƙarya ne haka aka yi ba haka aka yi ba duk ba su da wannan masaniya ɗin amma kuma da zarar sun ji magana za su ɗauki wannan magana ɗin za ainihin wato yaɗa ta ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yake cewa kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a ya ishi mutum a ce masa shi tataccen makaryaci ne ya zama duk abin da ya ji zai ba da labari duk abin da mutum ya ji manzo Allah ya ce zai ba da labari wannan abin gaskiya ne wannan abin ba gaskiya ba ne ba manzo Allah ya ce ya isa a ce kai makaryaci ne ya zama da ko me ka ji sai ka yi magana akai. to irin wannan shine abin da Allah yake hana mu shi yasa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake cewa min husni islamil mar'i tarku kuma la ya'lihi yana daga cikin kyawun al'ada ta musuluncin mutum a ce musulmi ne shi ne al'ada wadda take mai kyau abin yabo abin koyi ya zamana duk abin da babu ruwanka da shi kawai ka bashi kar ka kasance mai yawan magana man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut Allah ce duk wanda ya imani da Allah ya imani da ranar lahira to ya faɗi alkhairi ko ya shi wannan ladabin shine abin da Allah subhanahu wata'ala yake koya mana duk abin da za ka faɗa ya zamana me kana da masaniya akan wannan abin ba shaci faɗi bane ba zato bane ba tatsuniya bace ba kanzon kurege bane ba ya zamana a gabanka akai ko wanda ya gaya ma a gabansa akai ko da shi abin ya faru kaga kana da hujja akai amma ma laisa laka bi shay ilmun abin da baka sani ba baka sanya akai ba Allah ya ce ka shiga cikin wannan abu ubangiji ta'ala ya kawo wannan ladabin ne wa sahabbai a lokacin da shaci faɗi ta yawaita a lokacin jahiliya shaci faɗi faɗar magana a cikin abin da mutum bai sanya abin ya faru ba a lokacin jahiliya mutane sun kasance suna shaci faɗi aiwa wannan ƙazafi aiwa wannan ƙarya a ce wannan yayi kaza a ce wannan yayi kaza mutum zai yi wa matarsa ƙage ya yi mata ƙarya mutum ya yi wa abokinsa ƙage ya yi masa ƙarya mutum ya yi wa ɗan'uwansa ƙage ya yi masa ƙarya irin waɗannan abubuwan suka yaɗu har ya zamana a lokacin musulunci wasu daga cikin ainihin wato musulmai sun fara tasirantuwa da irin wannan mummunar ɗabi'a ta jahiliya mutum ya zo yana zargin abu kuma sai ya tsaya tsayin daka a kan wannan abin da yake zargi dole sai ya tabbatar da cewa gaskiya ne shi ya sa wata rana wani mutum ya zo wajen ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yana nan a cikin musnad da imamu mutumin balarabe ne farin fata matarsa balarabe ya fata ya aka ya aka ya aka sai ka haifu bakin fata a fahimta balarabe da balarabiya amma sun haifu ta wanda yake baki ya haka wannan sahabin sai allambaran ya ce shi wannan ɗan ba nasa bane sai tafi wajen manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ya rasulullah na zo na kawo ƙaran matata manzon Allah ya ce me kake ƙararta da shi ya ce ina zarginta tana zagaye Allah ya ce ya aka yi kasan tana zagaye yace a'a to ya rasulullahi kalli fatata ita ma ka duba fatata ya aka yi aka samu wannan <laughs> ina fata an fahimta shi iya lissafinsa kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya dariya sai ya tambaye shi yace kana da ra'uma? sai ya ce kwarai da gaske ina da raƙuma ya rasu rasulallah sai ya ce raƙuman naka waɗanne iri ne sai ya ce raƙuma na jajaye ne ya rasulallah maza Allah ya ce to shikenan dukkan raƙuman naka ne jajaye ko kuma a'a a cikin raƙuman naka da akwai ruwan ƙasa sai ya ce a'a a cikin ƴaƴayen ya rasu rasulallah da akwai waɗanda kalar su kalar ruwan ƙasa ce sai ce to Manzara sai yake cewa to shikenan raƙuman ka jajaye a cikin jajayen raƙuman ka an samu wanda kalolin su take ruwan ƙasa ya aka aka samu wannan sai ce ai ya rasulullah watakila yanayin jijiyoyin raƙuman ne suka iya sauyawa a wajen da suke saduwa da junansu sai aka samu jirkitar sinadarin halitta sai launin hayu abin da aka haifa ta canza sai manzo Allah ce to haka ita ma matarka watakila jijiya ce ta buka je ka bincika a cikin kakanninka ko kakanninka da akwai baka fata ka ji wata shari'a ta shugaba sallallahu alaihi wa sallama hukunci cikin sauki in manzon Allah ya ga dama ba wannan shari'a zai masa ba ai zargi yake yi ko wanda kuma yake zargin matarsa zai zo da shaidu guda hudu in ya zo da shaidu hudu in sun tabbatar shikenan in ba su tabbatar ba ƙarya yake ta mai bulala ɗari kuma za a raba wannan auren amma manzan Allah sai masa afuwa ya masa wata shari'ar daban shi ya sa malaman usul suka ce ba duk hukunci ne ake masa shari'a iri ba duk shari'a ce ake masa hukunci iri ɗaya ba an fahimta mutane daban-daban za su iya zuwa da kes guda ɗaya amma wajen hukunci ga hukuncin su ya sha bambam me dalili malamai suka ce kowane mutum ana duba yanayinsa ne da yanayin ƙararsa ai wani ya zo wajen manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yake ce da shi ya rasulallah masastu zakari bi fi sala fa hal alayya alwudu yace ya manzan Allah sallah nake yi ban yi aune ba kawai sai na ji hannuna akan gabana na taba gabana shin yaya alwalata manzan Allah yace sai ka sake alwala sai ka je ka sake sallah ana ganewa bayan ya tafi sai ga wani ya zo the same question ya ce shi ma tsalla yake ya taɓa gabansa ya za a yi manzo Allah sai ya ce ina ma hiya atun min ai wata ɗauka ce daga jikinka babu komai ana ganewa tambaya ɗaya wannan abin da ya an ce sai ya sake alwala ya sake sallah wannan abin da wancan ya aka ce sai sake alwala ya sake sallah shi kuma yi an ce babu komai sai malamai suka ce to me yasa sai aka ce ai yanayin su manzon Allah ya kalla wannan na farko manzon Allah yanayin sa yana kallo ya san me gigiwa ne ha kawai zai iya kai hannunsa wajen an fahimta shi kuma wannan yanayin sa da sa manzon Allah ya san sai dai tsautsayi ya sa ya kai hannunsa wajen amma ba wai ha kawai saboda gigiwa ba yasa wannan aka yi masa ba daidai da gigiwarsa wancan aka yi masa da daidai da tsuwarsa kamar haka ne wani ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya rasulullah ayyul amali a ila Allah wani aiki ne yafi soyuwa a wajen Allah manzon Allah sai ce da shi salatu ala sallah akan lokacinta wani ya ƙara zuwa ya ƙara tambayar ayyul amali ahabba ila wani aiki ne yafi soyuwa a wajen Allah manzon Allah yace al-jihadu fi sabilillah wani ya ƙara zuwa ce ayyul amali ahabba ila Allah wani aiki ne fi soyuwa a wajen Allah Allah yace birrul walidai one question three answers malamai suka ce wancan da manzon Allah ya ce mai sallah akan lokaci ta fi komai a wajen Allah manzon Allah ya kalli yanayin sa ne na farko girma ya kama shi ba ma zai iya fita jihadi ba ba shi da iyayen da zai kyautata musu haka abin da zai fi bawa kulawa a wannan lokacin shine sallah akan lokaci shi yasa aka ce mai yayi sallah akan lokaci Allah sai ya fi son tafiye da komai a tare da shi wancan da aka ce mai jihadi manzo Allah ya gan shi kato ne gabjeje majiyin karfi ya zauna a gida ya lalace kila ya zama dan daudu kare ya je ya dauki kasakali da takobi shi yasa aka nuna masa jihadi yafi wancan kuma yaro ne karami bai ma balaga ba menene abin da yafi ya kyautata wa iyayensa ina fata a fahimta haka ilimi yake ana duba yanayin mutum kafin a yi masa fatawa ba wai duk wanda ya ma tambaya a ce amsar da zaka ba wannan ita zaka ba wancan amsar da zaka ba wannan ita zaka ba wancan ba a ana duba yanayin mutum kafin a kan irin fatawar da za a bashi Allah ta'ala ya samu dace Ya haka manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama sai ya ce da wannan mutumin kai ma wata ila jijiya ce sai tasiri ka je ka bibiya a kakanninka ko kakanninta za a samu afata to yawan irin waɗannan shaci faɗin da yawan yaɗa ƙarya yanzu za ka ji an ɗauki ƙarya an fara yaɗa ta kamar abin da ya faru ga ummuna Aisha Allah ya kara mata yadda lokaci da aka mata kazafi na zina na Aisha an yi mata kazafi lokacin da manzo Allah yake tafiya ɗaya daga cikin yaƙoƙinsa, yakan tafi da ɗaya daga cikin matansa na Aisha tana da ƙananan shekaru lokacin ana ɗauke da ita a darbuka an san darbuka ai wani ɗan ɗaki da ake ɗorawa a saman raƙumi mata suke shiga in za a yi tafiya larabawa ke amfani da shi da aka anya da zango dare ya yi nana Aisha ta fita za ta je ta biya bukatar ta manzo Allah ya ce a tashi a ci da tafiya da ka ba a san ba ta ciki ba aka ɗauki wannan darbuka darbuka tana da nauyi nana Aisha kuma a lokacin yarinya ce ba ta da nauyi ba za a iya gane tana ciki ko ba ta ciki ba da aka aka ɗora rubuka aka ɗora akan raƙumi aka kama hanya aka tafi aka bar nana Aisha a wajen bayan ta dawo sai ta an tafi ta rasa yadda za ta yi ne mu waje ta zauna gajiya ta tafiyar hanya in bacci ya kwashe ta a ka'idar tafiyar yakin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kuma kowace tafiya doguwa manzan Allah yakan tsinci waɗansu daga cikin mutane kamar mutum goma ko kamar habu waɗanda suke kama da haka manzan Allah ya ce ku ku zauna daga gida idan mun tafi kamar da kwana ɗaya ko yini ɗaya sai ku biyo bayan mu hikimar yin haka shine don ku dinga bin inda muka yada zango kila wani zai yada wani abu kila wani zai manta wani abu duk abin da kuka gani sai ku tsinto in kun cin mana sai a yi giya mai shi sai ya karba ina fata an fahimta irin waɗannan mutanen da manzon Allah yake bari a baya sai wani daga cikin su yayyo gaba yana bibiyar hanya yana duba in wani ya yadda wani abu yana zuwa inda aka yada zango sai ya gana na Aisha bacci ma kai ita abinta babu ruwanta gajiya yana ganinta ya gane ai wannan uwar mumine ce Aisha sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yana faɗar wannan istirja'i din na Aisha sai ta farka tana farkawa sai ya sunkuyi da kai sai ya kwantar da raƙuminsa sai ya bar wajen sai da ya ɗauki lokacin da ya gama tabbatarwa na na Aisha ta gama kintsawa ta hau raƙumin nan sai ya dawo ya mata sallama ya kama akalan raƙumi ya wuce gaba na Aisha ta ce na rantse da Allah banda wannan istirja'i da ya farkon gani na da sallamar da ya dawo har muka cimma rundunar annabi bici da ni uku bai juyo ya kalle ni ba amma suna zuwa sai aka samu wani munafiki tsinan ne mai ɗebabbiya albarka haɗa buji Hannama? ya ce ga sunan dama sun shirya za su haɗa hanya su yi lalata su yanzu ga nan sun gama ya ɗauko ta ya dawo da yake yanzu a ce manta ta aka sai ka ce wani kaya matar manzon Allah matar da Allah ta'ala ya turo mala'ika Jibrilu tun daga zaman bakwai da farin kyalle na alhariri aka zo da surarta aka nuna wa manzan Allah aka ce ka wannan manzan Allah ya ce na san ta Aisha ce yar Abubakar aka ce su matarka ce a duniya da lahira ka je ka aure ta to ana faɗan wannan maganar sai wannan ya ɗauka ya faɗa wa wannan wannan ya ɗauka ya faɗa wa wannan wannan ya dandanan magana ta yaɗu a cikin mutane Ina na aisha ta yi zina na na aisha ta yi zina lamari ya munana al'amura suka rincaɓe saboda mai ƙarya jita-jita manzan Allah a lokacin in ya fito ya ce ƙarya ake wa matata ba ta yi zina ba ta zauna ba wanda ya isa ya ce ba haka ba ne ba amma manzan Allah ya san ba huruminsa ba ne hurumin Allah ne duk son da yake yi mata bai iya wanke ta ba har ta kai ta kawo lamari sun ya tsananta manzo Allah ya ce na Aisha ta tafi gida ta je ta zauna sai abin da Allah ya ce ta tafi gida amma kullum manzon Allah sai ya je da safe sai ya je da rana sai ya je da daddare ga ta ga babanta ga babarta manzo Allah ya ce dan Allah ku tambaye ta daga ita sai ku iyayenta sai ni ta gaya mana gaskiya in suka kalle ta gabannin ta yi ta ba da amsa sai ta ce da su ku za ku ba ta amsa ba ni ba ku kuka fi ni sanin wace har zuwa lokacin da Allah ya saukar da ayoyi guda goma sha ɗaya na cikin suratun nur waɗanda suke wanke na na Aisha tun daga kan faɗin Allah innal na ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum li kulli mar'in minhum maktasaba min al ithm wal tawalla kibarahu minhum lahu adhabun azim har izuwa ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد haka Allah ya saukar da ayoyi guda goma sha ɗaya Allah ya ce ba don falalar Allah da jin kansa a kanku ba da dalilin wannan abun ba wanda zai tsira duk sai Allah ya halaka Allah ya barrantar da ita babanta abubakar ya ce yi wa manzan Allah godiya shi ya tsaya kai da fata da Allah ya wanke shi ya ce bai isa ba ba zan matsa ba ta ce an ƙi ai masa ba zan matsa ba ai ba shi ya wanke ni ba Allah ne ya min Allah zan yi wa godiya dan Allah wa isa ya gaya manzan Allah wannan in ba Aisha ba ya isa amma ita ta isa ta kai matsayin da zaka fada faɗa inda ta ce ta kalli idan ta ce bai isa ta yi masa godiya ba magana subhanallah tana da nauyi tana da nauyi amma in ka duba matsayin wadda ta faɗa ɗin ita a wajenta ba komai bane kuma ba laifi ba ne ba inda a ce wani ne ni ko kai ya faɗi wannan maganar mutulikan kai tsaye ya yi rida ka kalli manzan Allah ka ce bai isa ba ya zambin lahi ka yi rida wallahi amma ita da yake matsayin ya kai da ta faɗa sai ya yi dariya sallallahu alaihi wasallam ya ce tunaji yi wa Allah godiya ki wuce mu tafi ba da shi kenan ba sai wa Allah godiya kuma ta wuce ta tafi tana can ƙanshi. yasa yana daga cikin abin da na Aisha take alfahari da shi Shi ne yadda Allah ya saukar da ayoyin ƙur'ani domin ta domin a wanki ta daga wani ƙage da aka yi mata to irin waɗannan abubuwan da suka zama ɗabi'a da al'adar balarabe yaɗa abin da ba shi da ilimi a kai shi ne dalilin da ya sa Allah ta'ala ya saukar da wannan aya. don a koya mana ladabi a yi wa harasanmu linzami ya zama na duk abin da za ka faɗa kana da ilimi a kansa shi sa faɗin Allah wala ta kafu ma nisa laka bihi ilm hatta da ya ce yana daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana a cikin wannan ayar ya ce abu na farko Allah ya hana mu yin ƙazafi ta ainihin wato hanyar yi wa mutum ƙazafi da zina ka ce mutum ya yi zina alhalin bai yi ba haka kuma nisantar ƙarya yana daga cikin abin da aya ke hani a kai da zur da insha Allah ta'ala duk a yammacin gobe za mu zo mu yi magana a kan waɗannan abubuwa ɗin ɗaya bayan ɗaya da izinin Allah saboda yanayin lokaci dole a nan za mu dakata. Gabanin mu yi sallama na manta ya kamata a ce kafin na fara karatu na yi mana ta'aziyya baki ɗaya. bisa ga rasuwa da na gani ta ɗaya daga cikin iyaye na wannan gari ko na ga an ce ɗaya daga cikin hakiman lafai ya rasu ɗan uwa shugaban majalisar malamai malam ismail ya gaya mun rashin lafiyarsa mun so a shekaran jiya da muka je gai da sarki mu je mu duba shi to amma yanayin jikin nasa aka ce ya yi zafi sosai ko mun je mun duba shi addu'a ce dai za a yi masa duba amma kuma kila ba shi da wani fa'ida fiye da addu'a din wanda mun yi addu'a a lokacin Allah ta'ala ya bashi lafiya ya sa rashin lafiya ya zama kafara a gare shi Allah ta'ala cikin ikonsa kuma ɗazu da safa sai na ga sanarwa cewa Allah ta'ala ya yi mishi rasuwa so da haka a madadin ni kaina da wannan majalisi mai albarka mai girma giwa muna mika ta'aziyar mu a gare ku iyaye na wannan kasa da kuma masarauta baki ɗaya bisa ga wannan babban rashi da muka yi na ɗaya daga cikin iyaye kuma jagorori na wannan gari muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa ya gafarta masa ya azurta shi da aljanna Allah ta'ala ya yafi masa laifukansa Allah ta'ala ya masa rahama Allah ta'ala ya bashi daraja wadda take madaukakiya Allah ta'ala ya bashi albarkacin wannan wata na Ramadan dukkanin waɗanda muka rasa a wannan ƙasa da wannan masarauta muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ji kansu ya gafarta musu ku da kuka yi mana ragowa Allah ta'ala ya ƙara muku lafiya da nisan kwana Allah ta'ala ya riko da hannayenku a madadin wannan kungiya ta Jubus Nigeria muna mika ta'aziyar mu ga mai girma sarki da majalisar sa baki daya Allah ta'ala ya ba ku haƙurin jure wannan rashi sannan nima ina buƙatar addu'a ajiya, bayan sallar maghrib ko dab da lokacin da za a sha ruwa Allah ta'ala ya ɗauki ran ɗaya daga cikin kakanni na anwar wanda ya haifi mahaifiyata ita ce kaɗai na ba ta rage mana a cikin kakanni da ita da baban mahaifiyata uwarsu ɗaya ubansu ɗaya so ita ma ajiya Allah ta'ala ya mata rasuwa dab da lokacin da za a buɗe baki muna fata Allah ta'ala yin wa za su sanya ta a cikin addu'a Allah ta'ala ya ji ɗanta ya gafarta mata Allah ta'ala ya yafe mata zunubanta Allah ta'ala ya bata aljanna dukkanin waɗanda muka rasa daga cikin iyaye da yan uwa da abokai da malamai da aminai ya Allah muna roƙon ka kaji kansu ka gafarta musu Allah ta'ala ka yafe musu laifukansu Allah ta'ala ka ba su aljanna mu da muke da raguwar rayuwa Allah ta'ala ka alkinta mana rayuwarmu Allah ka sanya mana albarka a cikinta Allah ka ba mu ikon cikawa da imani Allah ta'ala ka karba ayyukan mu ka yaƙi mana zunubanmu kwamitinmu na marayu na hmm. to ga wani bawan Allah ya bawa marayun mu sadaka ta naira dubu ɗaya da ɗari biyar naira ɗari biyar a ciki sadakatul jariya ga mahaifinsa wanda ya rasu ɗari biyar sadaqatul jariya ga matarsa ita ma ta rasu muna roƙon Allah ta'ala ya ji gansu ya gafarta musu Allah ta'ala ya kai musu ladan kaburburan su ɗari biyar kuma ya ce ta sace shi ma Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi so da haka har yanzu kofa a buɗe take dukkan wanda zai bada sadaka ga ƴan uwa na ƴan agaji suna zagawa Allah ta'ala ya bada ikon taimaka kuma gobe monday gobe muka ce za mu lancin ko da haka gobe kowa ya ci ko alcihunsa insha Allah ta'ala kamar yanzu in mun tashi daga karatu za mu yi launching na kwamitin marayu ni yadda na sani launching idan an yi ana samun miliyoyin kudade. to ba mu sani ba in mun sai launching anan nawa za mu iya samu Allah da ya sa kar a bani kunya Allah ya sa kar a bani kunya mun taɓa yin launching a tudun murtala headquarter ta izala ta kano launching na marayu a daidai irin wannan lokacin ƙarshe-ƙarshen azumi dan na rufe karatu a shekarar in zan iya tsayawa 25 ga wata na koma Kano 26 ranar 28 ga wata aka yi launcin din mutum na farko da ya fara gabatar da nasa kudirin wani bawan Allah ne ba zan ambata sunansa ba amma dai sananne ne a kasar gaba ɗaya yana da hali yana tashi ya ce a lissafa masa marayun ko su nawa ne ya ba wa kowa buhun shinkafa 50 kg da shadda yadi biyar in namiji ne da atamfa turmi ɗaya in mace ce da kuɗin ɗinki naira dubu biyar biyar Profesa Pakistan National Chairman nakon ya ce, to an gama lancin din." Muka ce, "A'a malam ba mu yadda ba, kowa ya zo ya bayar ba, haushe ya ce kogi da kidaɗi ba." Haka aka dinga tara wa yaran nan kayan abinci da sutura da kuɗi. kuma na tabbata abin da suka samu a akalla zai iya musu rabin shekara in bai kai musu shekara suna ci ba. To Allah ta'ala ya sa 'ya'yanmu na lafai su ma samu irin haka. Allah ya sa mu samu wani bajimin attajiri daga cikin nufawa ko daga cikin hausawanmu da zai zo ya balantiya ya ce ya ba mu wasu miliyoyin kuɗaɗe ko da daga cikin mawadatanmu ne masu gidaje a GRA so da hakan Allah ta'ala ya kai mu gobe dai za mu baje kolin mu anan da izinin Allah za mu ga abin da za mu iya tarawa a yi haƙuri ba mu ba mu shine abin da muka saba a kan 'ya'yan namu inda muna da damar da za mu yi wa kowa ba tare da mun roƙa ba sai dai kawai mu ce ku zo rana kaza za mu yi distributin kaya wa marayu to amma ko muna da shi zamu so a ce mun yi tarayya zamu rufe karatu insha Allah ta'ala ranar juma'a saboda yanayin tafiya da muke muku zan yi wanda insha Allah ta'ala dai kamar yadda aka saba za a ci gaba da karbar abin da ake karba har zuwa 25 ko da bakwai ga watan Ramadan wanda a cikin waɗannan kwanakin ne ake distributin kuma abu ne wanda yake often kowa ya sani ana sanar da ku kuna zuwa kuma kuna ganin abin da aka yi da dukiyar ku wani yake karkatawa in tafi da ita ba ba kuma dodon ne yake karawa a super classic ba ba malam ne yake karawa a rumfasa ba a a ƴaƴan ku ake haɗawa a saiwa abinci da abin da ya samu a raba musu so da haka kar a yi kyashin duk abin da za a bayar wallahi duk abin da ka bayar Allah zai ninka maka kawai dai abin da ake bukata ka yi da kyakkyawan niyya da na ce kori ya ce a yi a zo a bari yanzu na janye ya ra'ayi da kyakkyawan niyya din ya zama riba biyu ga riban ladan ga kuma riba kyakkyawan niyya Allah ta'ala ya bada ikon taimakawa Allah ta'ala ya karɓa mana idan mun yi wa bi hadha al-qadr kifaya wa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh